na kasance ina biyan hakkin shi a haka ina biya wa ƴata haka ƙawaye na ƙanni na da iyaye na kasance ina biyan hakkin shi a domin mu mu samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ta bayyana. na kasance ina biyan haƙƙin shahada naira ɗari a duk wata domin shirta wa 'ya'yan shahidai don haka ina ba ku shawara ƙawayena mu biya naira ɗari kacal haƙƙin shahada ko ma dace da babban rabo domin mu ma mu samu shahada assalamu alaikum wa rahmatullah sunana nasir abdullahi na kasance ina biyan haƙƙin shahada a kowane wata domin haƙƙi ne a kaina don haka abokan laina da iyayena maza da ƙannena da yayyena mu kasance masu biyan haƙƙin shuhada don mu ma mu samu wannan babban rabon na shahada. Sunana Ma'asuma Yusuf Ma'azu. Na kasance ina biyan kuɗin haƙƙin shahada'u duk wata. Don haka yan uwana mata, ƙawayena da kuma iyayena mata. Ku kasance kuna sauke wannan nauyi da ya hau kanku duk wata. Ku kasance masu biyan haƙƙin a duk wata, ko mu ma ma samu mu dace da babban rabo. Zuwa can kuma aka ce aka sake ruɗiya da kuka. Aka ce wani ne kuma ana ce mai malam turu. Shi ne aka kashe. To, abin gashi nan ga shi nan har yanzu muna ta juyayen abu ga anan kaman a dawo gashi nan abu kamar shi kamar ka kira mutum ya amsa